يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاجب الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن ونزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadith kalamullah وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شيء قبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha shida ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da da da arba'in da shida. lissafin nasara yan misha yau muna goma sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da da biyar. bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa wa marayu akwai Muhammad Hassan Muhammad Hassan ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wa sa albarka ka wa rayuwarsa albarka akwai mutfi supermarket limited sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari wannan super makira Allah ka mata albarka Allah ya kara daukaka darajar ta kamun ga tijarinta idan ana bin ta bashi Allah ka bada ikon biya akwai Ibrahim yam Aliyu ya aiko mana ya ya gudumar kudi naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiya albarka wasu bayan Allah su hudu sun aiko mana ya gudumar kudi naira dubu hamsin hamsin naira dubu ɗari biyu Allah ka yi musu albarka ka yi su albarka da mu da su duka da sauran duka Allah ka sami makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama wasu mutane su biyar sun aiko marayu dubu ashirin ashirin naira dubu ɗari wayannan su biyar Allah duka fashe suka zuba aljanna firdausi wasu mutane su goma sha bakwai sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma goma naira dubu ɗari da saba'in ya Allah wayannan mutane guda goma sha bakwai gaba ɗaya su kasansu Allah ka tsare su daga duka abin ke ka hada su da duka alkhairi da mu da suka sa aljanna firdausi ta zama koma gare mu wasu bayan Allah daga masu naira ɗari biyar zuwa dubu ɗaya zuwa dubu biyar sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da biyu da ɗari biyar ya Allah duk waɗanda ka san su Allah ka musu albarka Allah ka raba su da talauci ka bulbula musu ka mutanen masallaci sun aiko gudunmuwar naira dubu ashirin da biyar da naira ɗari bakwai Allah duk ka san su da wanda yake cikin wani gudunmuwa Allah ka raba shi da talauci Allah ka haɗa shi da ka. abubakar gamandi abubakar gamandi doron baya doron ba gaba doron baya ba doron ba ga ita ce ta cikin jihar borno eh. wanda ya nuna babbar bane ne wannan eh, inda wato eh, Eh, can wajen da ake kama kifin nan ake badda jama'a su ala rama ne wannan to Allah ya kara albarka yayi ko ya gudun murkudi naira dubu biyar Allah ya dukiyar sa albarka kai wuraren sa albarka abin da aka tara wa marayu gudunmuwa a yau naira miliyan daya da dubu ɗari da uku da naira ɗari biyu Allahu akbar Allah ba zai gajiya wajen taimakon ku ba matuƙa zama ku gajiya wajen taimakon sa ba

ba su sani ba ne annahu yadda lamarin yake hadidin laha duk wanda ya jayayya da Allah wa rasulahu ya jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anna lahu nar jahannama to lalle wata jahannama ta tabbata a gare shi ba su da wannan labarin ne ba su da wannan ilimin ne da suke jayayya da Allah suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk mai jayayya da addini ba da addini yake jayayya ba da wa yake jayayya da Allah da Allah yake jayayya da manzansa duk mai jayayya da masu wazi masu wazi su Allah ya ce annabi ya ce kai saboda taurin kai kai jayayya to ba da su kai jayayya ba da wa kai jayayya da Allah da suka ce ya ce da kuma annabin da suka ce ya ce da su da kake jayayya Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu shi yasa Allah ya ce to lalle sakamakon su wutar jahannama idan sun shiga wutar kuma khalidan fiha za su zauna permanently nan za su dawama za ka ji wani ya dan gina gidansa bayan ya ritaya sai ka san yanzu tun da na ritaya sai na gina permanent house to for my retirement baka san permanent house ba baka san permanent house ba permanent house ba ki gina temporary house ka gina yanzu waɗanda suke cikin gabari tun zamanin annabi adam shekarar su dubu nawa gabari wanda Allah ba wanda ya sani waɗanda suka mutu zamanin annabi nuhu shekarar su dubu nawa gabari waɗanda suka mutu zamanin annabi ibrahim shekarar su dubu nawa kabari to duk shekarun nan da ake a kabari shi ma kabari ba ba ne shi ma me ba ba ne. it is just a courtesy visit courtesy visit da yake ne shi yasa ƙorani mai girma ya ce alhaqumut takasur alhaqumut takasur Tasha zuwa gulma ƙofi r. Sallah saufa ta lamu. Allah ya ce 'Yan mu ta kasu, al-fahari da tarawa!' A tara kuɗi, tara mata, tara 'ya'ya. tara kadarori tara lambobin yabo tara title title ya ta tarawa mutum ɗaya ka shi wajen title ashirin da uku sarki ina ne ya ba shi ɗan madami sai sarki ina ina shi ma da ya gurgura sai ya ƙara masa zargin kaza kaza shi ma da ya gurgura shi ma sai danna masa wata sunan sarauta ma sai ka ɗauka an baka ita za ka ɗauki takobi ka je a yaƙi ne alhali gida za ka zauna laifi ne a baka ba laifi ba ne kasaratul asma ta dillo ala sharafin musamman yawan suna da title alama ne na mai sunan mai daraja ne alama ce da ke nuna mai suna mai mene ne mai daraja ne mai girma ne ba ne ba ne amma karka da ka shagaltu da tara wannan kudi ka same su abu ne mai kyau amma karka shagaltu da mai da tara ya'ya ka same su abu ne mai kyau amma kar tara ya zama shi ne abin alfaharinka a ah. ah. alhakumu takasur alfahari da atara ya shigartar da ku inji Allah ana ta tarawa ana ta tarawa hatta zurkimul maqabir har kuka kai har kuka ziyarci makabarta kuka har kuka mutu mala'ika mutuwa ya zara ranku aka dauke ku aka kai ku ina makabarta aka binne a kabari duk zaman da za ka yi a kabarin nan Allah na so a gaya maka cewa in an kwatanta da abin da zai biyo baya in ziyara ce ka kawo kamin ta wuce ziyara ce ka kawo kamin ta wuce Allah ka kyauta ta masauki mu lokacin da za mu kawo wannan ziyara kowa sai ya je duk taron mu nan in Allah ya yarda duk taron mu nan shekara ɗari mai zuwa kowa yana kabari ba ɗauke wa kowa ba duk wanda ka gani a zaunar na anan yana sauraron tafsiri yau in Allah ya da shekara ɗari mai zuwa yana yana yana kabari duk muna kabari lokacin gaba ɗaya mu kowa an danna shi a kabari ba ɗaya da zai rinka yawo a nan bayan shekara ɗari mai zuwa haka annabi ya taɓa faɗa wa sahabbai bayan sallar isha ya ce in Allah ya yarda duk wanda kuka yana gigita wannan shekara ɗari masu zuwa babu shi babu mai babu shi to shi ne Allah ce hatta zurtumul maqadir to ashe bai kamata saboda wannan ka zai kana jayayya da Allah da manzansa ba hmm. wuta ko aljanna nan ne ake shiga a zauna permanently wuta da ina da aljanna da aljanna shi yasa suratul hudu Allah ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id na'am fa amma allazina shaqu fa amma allazina shaqu fa fi النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نعم إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سئلوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود الله يكتب متى الدنيا gaba da su kashi biyu yi akwai tababbe na wannan rabo rubuta kenan akwai kuma sa'i shine mai rabo wanda ya rabauta Allah ka sa muna ci wannan da suka rabauta sai Allah ya ce fa amman lazina shago wadannan shaƙe marasa rabo in ji Allah fa fi nari to suna cikin wutar jahannama na fiha za su dawoma a ciki akwai wani magana laraba suke yi in suna so su nuna abubai da iyaka sai su ce matuƙar sama da ƙasa na nan matukar sama da ƙasa na nan wato suna nufin abubai da ƙarshe kenan don kowa ya tashi ya ga sama da ƙasa kuma ya mutu ya bar sama da ƙasa shi yasa suke ba da misali da ita to sai Allah ya musu magana da yaran da suka sani ba da mace samawati wal ard matukar sama da ƙasa na nan ba wani nufin ran da ba sama ba ƙasa shi kenan za su fito ba za a zo lokacin da ba saman ba kasa ma suna da wutar jahannama amma tun na laraba in suna so su ce har abada sai su ce matukar sama da kasa na nan to sai Allah ya musu amfani da yaren da za su fahimta Allah ce illa ma sha rabu sai abin da ubangiji ke ga dama inda rabbaka fa'alun lima yuri kullai ubangiji ka bai ta abin da ya ga dama ne a farkon ayar Allah ce fa'amman lazina shagu fafin nari da gun fiya zafirin wa shahi sannan sai ce kalibi na fiya sun abbanka su a cikin wutar za ka rika jin kururuwa mana a cikin wannan wutar tsara da kururuwa ana banka wa ‘yan wuta wuta an suka damu mutane da hargowa ga ƙarar wutar ga kururuwarta ita karankanta ga ƙararsu su kuma ga kururuwarsu Allah ya ce a shafe bakin su baki fuskar ta koma kamar kiya yadda sai dai a gasa shi babu abin da zai yi Allah ka sa ba mace wa amma ladina su'idu amma waɗanda suka samu babban rabo Allah ya ce fa fil jannati suna cikin aljanna khalidin fiha za su dawama ma damatu samawati wal ardu madukar sama da ƙasa nan madukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha rabbu sai abin da ubangiji ke ga dama Allah ya ce wannan ala an ghayra majzuz majzuz kyauta ce daga Allah da Allah ya bayan aljanna wacce ba ta yankewa Wannan ka samu na cikin wanda za su samu wannan kyauta da ba ta yankewa amin to amma su man yuhadidillahi wa rasulahu fa adala lahu nar jahannama khalidan fiha hmm. Allah ce zalikal kizyul azim wannan shine kaskanci mafi girma a saka wuta a ce ka dawoma a ciki Allah ka tsare mu sai Allah ya يا جماعه gaba da يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون الله يحذر المنافقون منافقين suna jin tsoro suna takatsantsan suna jin tsoro su ya su da yake duk criminal ne sun san kansu tsoron mai suke ji an tunazzala alaihim suratu a saukan musu da wata sura tunabbi'uhum wacce za ta ba su labari bi ma fi qulubihim da abinda ke cikin zukatansu sun yadda wannan annabin Allah ne kuma sun yadda Allah ya san abinda ke cikin zuciyarsu kuma sun san zuciyar ta su munafurci ne in sun haɗu ana ƙulla munafurci sun ce kai mu fa bi a hankali karfa Allah ya sauko da wata sura ya kirga mu ya bayyana wa duniya da annabi cewa fa ga abin da muke boyewa na munafurci wato wanda su ya su kenan shi yasa Allah ya faɗa cikin suratul Muhammad amma sibal ladina fi qulubihim maradun am hasiba alladhina fi qulubihim مرض أن يخرج الله أضغانهم waɗannan da a cikin zuciyarsu akwai cuta ta munafurci in ji Allah a zuciyarsu akwai cuta ta munafurci shi suna tsammanin ne Allah ya kuri jallahu abganahum Allah wannan makirci da suka moye a cikin ransu da wannan keta da kullakullan da suke yin nan wai suna tsammanin Allah ba zai iya fidda wannan fili annabi da duk musulmai sun gane su ba to daga nan suka rike jin tsoro suna cewa to bai ta ka tsantsan fa kada Allah ya zo ya tuna mana mai kada Allah ya tuna mana asiri Allah ya ce qulil sahabi ku ci gaba da kisgirin da kuke yi inna Allah lalle Allah mukhrijum ma tahzaruna zai fidda wannan abin da kuke tsoro ya bayyana ku ya tallata ku kuma haka ya faru Allah sai dai bayyana su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk munafikan da ke majalisarsa sai dai kamar yadda muka gama muka taba fada annabi bai musu tirire a cikin jama'a ba amma ko da sabai ma sun gane saboda na su yayi tsanani har ya fito fili me yasa annabi bai musu tirire ba A ina mu ne ranar zamu karanta list Allah mu kulle kofa ba sai yan agaji duk wanda muka gwada muku me yasa dan zai haka ba saboda munafikan nan suke munafurci amma watakila matarsa mutumiyar Allah ce mutumiya ce ta kwarai watakila cikin 'ya'yansa akwai matasa masu haddan Qur'ani yara da kwarai masu tsananin imani kila a turkansa akwai masu imani da gaskiya Wato in aka tona masa asiri aka fallasa su shi kadai ya kunyata ko hada dangi shi da yan uwan shi hada dangi shi da yan uwan shi da yayin shi kila ko zuwa wani abokai bane mutanen kirki ne amma su ma sun da yayin su ba su bugi kirji ana magana shi mutane sa baki ba sun sa baki a cikin Allah da mutane baki da Allah da kansa ya turo turo jibril ya ba da shaida babanka munafiki ne ba za ka ga ya mutane shi kuma yaron mai imani ne na kwarai an cutar da shi ba da haƙƙinsa ba ko ba cutar da shi ba saboda wannan yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai musu tirire a cikin jama'a ba sai dai sayar da ku zai fata da yamani shi kadai sahibu sir rasulillah ya ba shi litsi ya ce a baka sai ya kowa Allah ka gafarta mana amin ka gare mu da sharrin munafurci amin sai Allah ya ce mai gaba da rama wala in sa'atahum la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ماذا Allah الله عليه وسلم yana kan hanya zuwa نعم. ga doguwar tafiya ga wahala ga yunwa ga ƙarancin abinci an kai lokacin da aka rasa ruwan sha ruwa rashin ruwa yi tsanani sai dai kai ga ana soke raƙumi a fasa tumbin wannan ruwan da ke cikin tumbin da wannan kashi-kashin ana ɗiga mutane a baki domin mutane su yi hada yawo saboda tsabar rada da tafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da kai yi addu'a ya roki Allah Allah ka bamu ruwa nan take Allah ya sa sama ta kece da ruwa sahabbai aka ɗebi ruwa aka sha masu wanka aka yi wanka dabbobi aka ba su ruwa suka sha masu ɗiban guzuri aka ɗabi guzuri sannan aka ci gaba tafiya yana daga mujizozin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an taɓa samun irin wannan a hudabiya an nemi ruwan da za a sha rasa aka je aka samu ta tsohon rijiya aka zira guga ba ɗaya ba komai ba Ba za a ya ce a shiga cikin rijiya ko za a ɗan kalato ruwa bara ya ce yana ci waɗanda suke shiga cikin rijiyar ya ce da gyaran kaɗan ta wani ruwa da bai gyaran kofi ba cikin gugara annabi ya ce kun ɗan kalata suka ce kun ɗan kalata ya rasu Allah da aka ja manzala sai da yi ruwan ya yi ruwan abinda ya kurkura baki ya mayar ya yi addu'a wa ruwan sannan sai juye ruwan cikin rijiyar mara ya ce ana juye ɗan wannan ruwa a cikin rijiyar sai muka ga idan dina ruwa ta ko ina rijiya yana bulbulowa sai ga mu muna rige rigen fita an ba haka maka doce cikin ruwa Ya ce wannan ruwan shi muka sha muka sha yadda dabbobinmu mu muka yi wanki muka yi wanka muka ɗabi guzuri aka ce ku nawa yace mun kai wajen mu dubu da ɗari hudu ana tsammanin ce an zo za a yi alwala aka nemi ruwa aka rasa daga aka samu a daga wani na don gani haka a nan cikin kwano sabai suka rika suka cika wannan ruwa zai sha annabi alwala ba aka ce ba matsala a bashi aka bi miƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai sanya hannunsa a cikin ruwa ana tsammanin ce wallahi har yanzu ina gani a idona yadda daga ruwa na ɓulɓulowa tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su 82 sai da suke alwala da wannan ruwan da ke cikin kwano ruwan bai kare tamanin mutum 82 malamai suka ce wannan mu'ujizar, ta fi ban mamaki fiye da a annabi Musa da yadda ki dutse dutse bulbulo da ruwa saboda ai dutse dama ruwa yana iya bulbulowa a cikin dutse kuma ya bulbulowa ورأيت ثم قسر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجار ثم قسر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار نعم وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء نعم وإن منها لما يهجق من خشية الله وما الله بغافل عنه Allah yana babu misalin yadda zukatan Yahudawa sai kai kashin suka Allah ya sun makasar ku, zukatan ku sai suka bushe suka kai kashi fa kal hijara kai ka ce duwa su da awa shadu kaswa Allah ya kai zukatan su ma fi tauri fiye da dutse saboda mai Allah ya ce wa inna minal hijarati ai daga duwatsu ba ya tafajjaru minhu al-anhar akwai dutse da zaka ga ruwa na bulbulwa daga jikin shi haka ne ko ba haka bane marmarar ruwa na bulbulwa daga jikin dutse hmm. wa inna minha daga cikin duwatsu lama ya shakaku akwai wanda zaka ga ya tsage fa ya kuruji minhu al sai ruwa na fitowa daga inda dutse ya tsage kenan ruwa ya fito daga cikin dutse ba abun mamaki bane da annabi Musa ya dake sanda da dutse yadda ki dutse da sanda dutse ya tsage ruwa ya fito dama haka tana faruwa amma ku faɗa min wanda ruwa kulkulo kofi ɗaya daga yatsun hannun shi ba ruwan da zai ishi mutum 82 alwala ba ba taɓa yi ba akan wa aka fara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake gwada maka shehu malami murad dr murad irin wayannan mu'jizozin daga ayoyin qur'ani da hadisai sai dai tara wajen mu'jiza guda dubu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balarabe kauye sai annabi ce kawai kauyen hal adulluka ala khairin ya nuna maka alheri balarabe ya ce na ya rasulullah sai manzo Allah ya ce anta shada Allah la ilaha illallah wa anni rasulullah kai imani ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma kai dani manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai balarabe kauye kawai ce kana da shaida annabi ce ina da shaida ina shaidar ka sai annabi ya nuna masa wata bishiya ya ce wacce bishiyar shaida ta ce ba gane ba ya za ta ba da shaida annabi ce wannan ko ba aikin ka bane ka dai yadda ta zama shaida ne za ka ga ya za ta ba da shaida wannan kamar man ya ce na yadda inda wannan bishiyar ta ba da shaida ne ko zan yi mani ke manzan Allah ne sai manzan Allah ce to je ka kira bishiyar ba annabi kira ta bakare dauka ta dabaru ta wuce yace je kira ta kaban ka ga yake ka je ka ce mata ni muhammadu rasulullahi ina kiran in ce ta zo ce ka ce ta zo mu muna nan muna jiranta da kai da ita ya je samu bishiya ya kalli bishiya zai magana ga fakar ya zama mahaukaci yau ya kalli manzo Allah sallallahu da bishiya ya mata mana ya ce ke bishiya ga wani mutum can tsaye ya ce shi annabin Allah ne shi ya turo ne ce in kira ki ki je yana kiran ki magana umar ce bishe tana dan bakin wani ruwa haka ana faɗin wannan magana sai bishe ta girgiza sai ta zaro sauyoyinta daga cikin ƙasa sai ta wo yuton fa aqbalatu shajaratu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takiddu al-arba kaddan na'am bishiyar da ta wayo ton kawai sai ta rika keto ƙasa da sauyoyin da ta nufo annabi muhammad sallasala yadda kasan ana huda da garmar shanu haka sauyoyin bishiyar suke mai suke ceta ƙasa ta tinkaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa gaban manzon Allah ta zaya a rarraben kawai zaya na kallon ikon Allah annabi ya ce ke bishiya ta ce labbaika ya allah waye abin bauta zuciya ta ce Allah ni kuma waye ta ce annabin Allah sai da kamar bai ta sau balarabe annabi ce ka ji da kunnan kai ce ina ziyara rasulullah rasulallah ya ce ko bishiya da inda kike imamul busiri ya haka to nan take sai ta yi busiri mai alburda kenan to be good to it. Ya asli da awasihi ashijahu sajidatan, tamshi ilaihi ala sahin bita kwadani, ka an na ma safarar da tsawon min bade in kawsibin wannan baiti da shi argurza alamun nan ana ran ya dan dan argurza baya littafi ne ne ban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ba malamin da ya karanta shari'a da aqila ne rubuta littafin ba ina fata fahimci wannan malami ne masanin harshen larabci da iya tsara nazu da tsara wake ya yi kokari sosai wajen yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai saboda karancin ilimin tauhidi da aqida akwai wuraren da ya samu tsalle a cikin johnson ina fata fahimci wannan idan aka zo irin nan bai suka ana fara kada ɗalibai idan malamin da ke karantarwar malami ne da sunna ya ce wai bishiyar ta zo da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira ta tana mai sujada ba shi ne abin ban mamaki ba yadda sai ga bishiya tamshi tana tafiya ala saƙin a bisa kwabri bila kadani ba tare da safin kafa da ake takawa ba <laughs> amma dai ta zo kuma da zuba ta zo wai kira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan da umarzu ta aka kira ta hmm. bayan bishiya ta koma manzo Allah ya kalli balarabe ce to me zaka ce yace ya rasulullah ba dai kadai ba bari je gidana kowa sai ya karbi kalmar shahada yau wanda ba zai karba ba ko bai yi baran-baran ita taro da ta samu ita ko baran ka wanda yana cikin mujizozin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara wannan annabi na mu daraja Allah ya kara wa annabi mu nan karama za mu samu wani lokaci mu dan samu mujizozin annabi ko da guda 30 ko 50 mu karanta samu masha Allah ba dan kuma da zo mu kara gane girman wannan annabi a wajen Allah to ana cikin tafiya zuwa tabuga sai annabi hangi wani gurbi na munafakai can gaban sa suna tafiya suna surutu suna ci a ah, a yanzu haza an tufta halahu usu da kisra yanzu shi wannan abinda husulun sham yanzu shi wannan wai tsammani yake yi abu da masa gyargyar na sham ya shiga ciki ya cikinsu da yaƙi wannan aina rudan kansa ne ruhu ma cikin ƙarfi shi kai dai tsantsa ya fi da mai wata yadda Allah ya yi Allah sai ya ɗauko magana nan ya sa a kunnen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ku dakatar da waɗancan ku dakatar da su maza Allah zai same shi ce to ko bai kuke faɗa sai ce ya wanda annabi ce ba ku ne kuka ce kaza da kaza ba ya rasulullah ai ba da gaske muke ba ka sai idan doguwar tafiya ta tafiya an ba a tabi tafiya ba ta karewa to sai ana tabi ana ana labari to dan ne dai kawai muka ta kutsawa cikin maganganu ko ma da duka da wata muke ba da gaske muke yi ba ya rasulullah su suna ganin sun ba da me sun ba da uzuri sun ba da mai uzuri sun ba da uzuri a wata ruwaya waɗanda suka faɗi maganar a baya suke da suka faɗi maganganu na kushe da suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun dauka su munafikai ne zalla ashe akwai mai imani a cikin su yana ji yace wallahi ba zan shiru ba sai na ji na ga wa annabi ya taho a guje fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce a dakata su su ba su manzon Allah ce ku kuka fadi kaza da kaza da kaza suka ce ya rasulullah ba da gaske muke yi ba tari ne na tafiya in tafiya ta tafiya ko da tari ba aka yi nan da muka ta kutsawa cikin maganganu da wasa muke ba da gaske muke ba ya rasulullah ba ta kace ga wannan aya Allah ya saukar da ita Allah ce wala in sa'altahu da zaka tambaye su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqulu da zaka ji sun ce inna na kunna kudu wa nal'ab mu mun kasance ne muna kutsawa cikin labarin tafiya akan hanya wasa muke ba da gaske muke ba wani bai ce wannan ma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an sauka masa da ayar kamin a tambaye su shi yasa yace wala in sa'altahu da ka tambaye su me yasa suka aikata abin da suka aikata la yaqulan da lalle za su ce maka inna ma kunna naqudu wa nal'ab ko kuma ka tambaye su me suka ce inna ma kunna naqudu wa nal'ab in ba annabi bane yayi san kalmomin da za su yi amfani da su wanda ya nuna wannan annabin annabin Allah ne wannan na ƙara tabbatar da risalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce to ko ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzibuna kuke yin izgili da kuka rasa abin da za ku yi izgili da shi kuka rasa abin da za ku yi wasa da shi sai ayoyin Allah sai Allah karar kansa da ayoyinsa da manzansa wannan su ne abin izgini a wajen ku Allah shi lata ta tazu kar ku kawo hanzari duka farkin ba da imani ku inda kuna da imani to yanzu yi rinda kun zama kafirai original insha Allah ashe wasa da Allah ko izgini da shi da wasa da Annabi Muhammad sa ko izgili da shi eh? da wasa da ayoyin Allah ko izgili da su wanda ne ridda da kafinci shi yasa ƴan wasan kwaikwayo akwai bukatar a ilimantar da su akwai bukatar a ilimantar da su in ba haka ba bayan fadawa cikin kurakurai na sabo ga Allah madaukakin sarki to abin zai yi tsanani ya kai ga sun fara fada wa cikin kafirci idan an fada kafirci komai ya lalace ko kuma abin da ya saura komai ya lalace me ke jawo wannan shine karancin ilimi na addini ko wasan kwaikwayo za a yi a cikin wasan kwaikwayon kada a samu wasa da Allah kar a samu wasa da ayoyin Allah kada a samu wasa da me da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da kun dauka ai wasa muke yi ai sako muke so mu isar to ka samu nasarar isarwa duniya sakon cewa kai yanzu kafire ne sakon da ka samu isarwa ke shi wancan sakon da aka baka samu damar isar da shi ba saboda ka duk yadda za a yi wasan kwaikwayo kar a kuskura a ciki a kawo maganar wasa da addini a samu wani takadari shaki ya rika karanta ayar ƙurani yana barkwanci da ita da ayi dariya rijari ne? Rijiri. a samu wani shaki ya rinka wasa da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a samu wani mara mutunci a masa gemu na ƙarya eh dan a nuna masu gemu ba su da mutunci a sa shi a wasan kwaikwayo ya rinka shegantaka yana iskanci domin a wulakanta gemu daraktan fim din yayi ridda shi wanda ya aka din yayi ridda ridda ne daga wanda ya rubuta labarin aka yi aktin din yayi ridda ridda ne wanda daga daga addinin musulunci ba a gemu sunnar waye kenan izgini da shi da wakai izgini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum kar ku yadda wajen neman kudi ku rabu da Allah kar ku yadda ku rasa imanin ku wajen neman duniya kar ku yadda imanin nan shine jarin babu da wani jari banda me imani wanda wannan imani shine jarin shi yadda za mu yi mu yi tattalinsa mai tattalinsa idan abu ya zama ya shafi addini za a sa wani abu da ke da alaka da addini ko a samu musulma kawai ta ce ta yi rinda ta rinka faɗin kalmomin kafirci wai wasan kwaikwayo ake ai wasa ne kin zama arniya kin zama mai arniya karki yadda da an kawo sen da ake so ki fule ki ga akwai irin wannan a ciki a je a samu malamai a tambaye su daidai da hukuncin wannan in ba haka ba a cikin sabon Allah ma sai zama an wuce wurin an zama an yi rija duk matsala in ba kafirki na dan sauki sauki ko babu na dan sauki sauki idan kafirki ya shigo rija ta shigo ko biya ga malalacewa babu ruwan Allah kuma da baki sani ba har ya ce wala dama ai malam bi adad ya ce wala hindu lahu ay yaf'ala filan hatta ya alama wallahi lahi fi ya zai ya tahu hukuncin Allah wa yas'ala al ulama ya tambayi wa ya tambayi malam to idan ba a tambayi malamai ba sai a fada cikin musifar da ba san karshen ta ba ba a wasa da addini ba a wargi da Allah ba a wargi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wargi da ayoyin Allah da ayoyin Qur'ani a samu ne rike jan aya yana mata karatun wulakanci da izgili da barkwanci wai ai dariya zai sa mutane ne a samu masu sayin kasa ɗin da yawa to ya yi to wanda ya kallafa eh wanda ya kalla ba ya zo na dan kallo eh dan kallo ai lahau zabar ku guje guje shi kuma ya gaggauta tuba saboda ayar ce da ce inna afu an da'ifatin minkum إن نعف عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله يقول إن نعف عن طائفة منكم إذا ما يقول بانجري لك تكون أفواء إن شاء الله وإذا تكي إنجلي لآيوين الله نعم suka yi izini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan Allah ya ce do azib ba'ifatan to ɗaya ɓangaren kan sai mun azabtar da shi da Allah ba daga kafa bi annahum kanu mujrimin domin sun kasance mujrimai criminals da Allah ma dauke su wani ɗa'ifa ne da ake magana su gaggauta tuba Allah zai yi musu afuwa wani ɗa'ifa ne da aka ce sai an azabtar da su waɗanda ake yin wannan shiririta suna wurin suna ne suna wurin suna kallo ba su ji ɓacin rai ba ba su ji damuwa ba suka ci gaba da zama to sun saba wa Allah madaukakin sarki Allah bai yadda ana wasa da ayoyinsa ana kusa cikin ayoyinsa ka zauna ba shi yasa qur'ani a suratul nisa yace wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi fil فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم to suka kai su musuwa inna Allah Allah ya ce nazzala alaikun fil hakika Allah ya sauka muku a cikin wannan ƙur'ani. an idza sami'tum ayatin lahi farbiya ha ka zauna kana kallon wasan kwaikwayo sai kaga ayoyin Allah ana izgiri da su ana kafirce musu domin izgiri da ayoyin Allah muka ce menene kafirci ne inji Allah kaga ana izgiri da ayoyin Allah Allah ya ce fala ta kaudu ma abu karka ci gaba da zama tare da su kashe ai ba dole ba ne me za ka yi kashe in ka ci gaba da kallo ka ci gaba da zama tare da su ka ci ai ba sa nan su din ne ko ba su bane yadda aka yi ta din ce ba ita din bace da ka ci gaba da zama ka zauna tare da su in inji Allah kashe ka ba isi gifari sai bai gafara Allah kar bala'in sai mai ya shafe ka ba zaka da gafara Allah Allah ya ce hatta ya kodo fi hadisin gairi sai dai in sun shiga cikin wani zance ba wannan na sabar Allah da fusatar da ubangiji da wannan izgiri da ayoyin Allah ba saboda me Allah ya ce in ka ci gaba zama tare da su in na innakum idan mithluhum to a wannan lokaci daidai kuke tare da su inji Allah a wajen zunubi in kuka ci gaba zama kun zama munafukan Allah ana barkwance da ayar Qur'ani ana barkwance da hadisin manzon Allah ana barkwance da ayoyin Allah ana barkwance da Allah madaukakin sarki kana zaune ka bude baki ka hanzame kana dariya ko haushi aka bani idan ina kallon su sai in ji wani dama dama to ba wata dama dama wuta zaka subhanallah wanda zai shirama malamin ya saba kai mutane wuta to ba ni na kai ka wuta ba Allah ne kai ka wuta Allah ya ce inna Laha, lalle Allah jami'ul munafiqina zai tattaro munafikai waɗanda suka zauna ana izgiri da ayoyin Allah tare da su wal kafirina da kafiran da suke izgiri da ayoyin Allah wannan yasa suke rinja duka Allah zai tara su ya hada su fi jahannama cikin wutar jahannama jami'a gaba ɗaya su ji Allah me yasa Allah ya ce saboda a wannan Qur'anin wa nazzala alaykum fil kitabi a wannan Qur'anin Allah ya saukar muku da aya karara cewa idan kun ji ana izini da ayoyin Allah kada ku yadda ku zauna a ina ayar take tana na cikin Qur'anin namu Allah ya ce wa idza ra'aytal ladzina yaquduna fi ayati llahi fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri ayatina fa'a يعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره نعم وإما ينفينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وألا يتوى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا idan kaga wadanda suke kutsawa cikin ayoyinmu da sunan wasa da sunan wargi da sunan wasan kwaikwayo da sunan kowane irin wasa suke kutsawa cikin ayoyin Allah Allah ce fa'arib anhu to ka tashi kamar wurin ka kauda kai daga gare su hatta ya kudo fi da gairi masu kurakure daga cikin mu Allah ka haɗa mu akan hanyar gaskiya mai kakkiya shi yasa masu wasan kwaikwayo ku rinka samun malamai kusa da ku abinda za ku yi kamin ku yi ku nuna musu saboda kar ku rinka fadawa cikin kafirci idan abu ya kai ga fadawa kafirci to komai ya gama lalacewa komai ya gama me lalacewa lalacewa Allah ka kare mana imanin amin Allah kar ka bari imanin mu ya tambare amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu